sunana Ɗanlami Adamu Muhammad an fi sani na da yankin da ke garin Bauchi kuma Amini Aboki ɗan uwa na Ismail Baffa Ahmad wanda aka fi sani da Kinnaka. Da yanzu muke samun labarin cewa Allah ya ma shi Ismail wato cinaka rasuwa a yau nan ko za ka mana ƙarin bayani na abin da ya faru? Eh ba shakka Ismail Babba Ahmad Allah ya karbi rayuwarsa yau da safe bayan jiya ya dawo cikin koshin lafiya daga tafiya kuma aka yi sufur da shi aka yi sallan wato asubayi da shi sai dai da safe da ya yi samu ciwon kirji aka kai shi asibiti likita ya duba shi ya rubuta masa magani kafin wadda aka aika ya sayo maganin ya dawo daga sayan maganin Allah Ubangiji ya karɓi rayuwarsa. nan asibitin da ke wuce. Wato ciwon kirji ne ya same shi akwai da wasu rahotanni da farko da wasu suka ce wai wani abu ya ci ko ya ci abinci ne ko wani abu haka cikin sai fara ciwo. A'a babu wannan labari domin an yi sufur da shi har ya je masallaci ya dawo har an yi hira da shi ma bayan sallah asubahi. Hmm. Da dai ya shiga gida ne sai fara jin wannan ciwon kirji. na karamin lokaci. Eh, shi marigayin nan wato bai tsoho ba za a ce matashi ne shekarunsa arba'in ne da wani abu ko? Eh, bai shige shekara arba'in da biyar ba dai yana can tsakanin arba'in da hudu ne kuma ya rasu ya bar mata guda mai suna ulmul khairi ya bar ya shida hudu maza biyu mata. Mm. sannan kuma ya taɓa aikin gwamnati a sakatariyar da ke karamar hukumar wudil daga nan kuma ya shiga wasannin kwaikwayo inda ya shiga kungiyar nan da suke tare da suke buro. da kuma su malam dare da suka ta kore da wanzan. Shi asalinsa mutumin nan wudil ne ko kuma dai ba nan wudil ya aka haife shi ba zan ce. Eh asalinsa dan wudil ne kuma gidansu a nan wadda yake. Wato eh, duk ah, harkokin wasanni da ya rika yi din nan wato duk kamar yana yi a gida kenan a nan wudil. Eh yana yi a gida wudil a nan suka fara kuma eh, cikin ikon Allah za mu iya ce a nan ya kare. Me da ka iya bayyana irin gudumar da shi cin naka ya bar ga wasannin Hausa? Ta yaya ka iya kamanta wannan? eh kwarai da gaske ah, shi naka ya ba da ah, kwakwarar gudumawa sosai musamman a fagen barkwanci domin yakan kirkiro waɗansu yanayi na daban da ya shafi al'amari na hausawa da kuma zamantakewan karkara sannan kuma an san shi da wasa da dariya an san shi da zumunci an san shi da kawaici da kunya shi mutum ne wanda bai yarda da roƙo ba kullum za ka gan shi da ɗan kayan sana'anta. na saya da sayarwan kayan sarauta sa'annan kuma baya shiga abin da ba kasa ba sa'annan ba taɓa samun yana faɗa da wani ko ga abokin faɗansa ba abin da ya fi ƙarfin sai yakan ya fi ƙarfi na abin da zai iya yakan zage dan sai ya yi da gaske wannan abin da aka san shi da shi kenan to mun gode ƙwarai Allah ubangiji ya ji kansa da rahama kuma Allah ya bada hakuri na jure wannan babban rashi amin amin sun amin